sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron fikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين من roƙon الله سبحانه وتعالى بيكرب آمنا كاوة mana من الخير na alkhairi ya gafarta من kurakuranmu من zunubanmu ومو ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh muna ƙara jaddada godiya da Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana yini na 21 na wannan watan azumin Ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1444 wanda ta yi daidai da sha biyu ko ina ji <clears throat> ga watan hudu na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da uku muna nan dai a suratul kafi in yan uwa suna biye za mu tashi aya ta saba'in da hudu insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mm. بسم الله الرحمن الرحيم mm. فانطلقا حتى حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوه فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا نعم الحمد لله جاء الإسلام واتو النبي موسى عليه السلام لخدر mun ɗauki darasi guda ɗaya wanda annabi musa alaihi salam ya ɗauka daga khidir wato ɓalla wannan kwale-kwale ɗin ko jirgin ruwa kuma mun ji alkawarin da annabi musa alaihi salam ya yi game da tambaya da shishigi da ya yi ga wannan al'amarin da shi malamin ya hana shi irin wannan amma ya ce idan ya sace ya ce ya yi haƙuri bisa mantuwa ya karɓi uzurin nan nasa ya kuma ya fi wannan kuskuren da aka yi bisa mantuwa yanzu an koma kuma darasi na biyu topic na biyu shine fanfalaka sai suka ƙara fita suka ƙara fita yawo na koya masa darasi da ilimi a aikace a wannan fitan nasu suna cikin tafiya suna tafiya suna tafiya hatta idza laqiya gulaman sai da ta kai suka haɗu da wani yaro yaro wanda bai balaga ba faqatalahu sai ya ga khidr ya fille mai wuya ko kuma ya kwantar da shi ya yanka shi ya kashe shi yaron nan dai bai balaga ba ballantana sannan kuma babu wani laifi da ya aikata da ya cancanci a kashe shi a yanka shi sannan in ma wani zunubi ne bai balaga ba rufi alkalamu an salasatin an istaziri hatta ya bluga Allah ya ɗauki alkalami daga barin rubuta zunubai a kan yaron da bai balaga ba sai lokacin da ya balaga da ya zanto bai balaga ba duk laifukan da ya yi Allah baya kama shi da su yaron nan da dai karami ne ko bai balaga ba kuma babu wani laifi ga shi da ya ga yayi yaro da yake zuciyan shi bari nafsun zakiya kamar yadda annabi Musa ya ce to sai ya kashe shi to hankalin annabi Musa ba karamin tashi yayi ba an qala sai yace masa qarara aka nafsan zakiyatan yanzu aka rama kallahu ka kashe rai tsabtatacce tsarkakakke innocently wanda bai aikata kowane irin zunubi ba bi ghairi nafsin ba tare da shi ya kashe wani ba ya yasa aka kashe shi ko ma da ya kashe wani ne a shari'a wanda bai balaga ba ba a zartar mai da hukuncin kisa amma gaskiya laqad ita shay'an nukran gaskiya ka aikata wani abu abun kyama gaskiya wanda hankali ba zai karɓe shi ba zuciya ko ba za ta natsu da shi ba yanzu ya confronting ɗin shi ne face to face ya gaya mai wancan ya ce ya manta ne bisa mantuwa ya yi tambayan wannan kuma da gangan ne kawai ya tasan masa ya faɗa masa wannan magana da ƙarji ita an nukuran ta ka abun kyama abun ƙi wannan abun bai yi ba ne kawai bai yi ba don ya fusata ya harzuka ka san kashe rai ba karamin abin nan ba ne duba can ɗin ai a tentin ya yi da ya ɓalle wannan katakon ai yana dab da ya halakar da mutanen jirgin ne yasa ya yi magana to yanzu kuma kisan ya gani fizikali kawai kuma yana tafiya da shi suka haɗu da yaron kuma yaron gashi karami duk waɗansu alamu da za su barrantar da wannan kisan akwai su kawai ya faɗa masa haka ƙala sai khidir ya ce masa alaihi salam alam aqul laka kaga sai ya ce alam aqul innaka bai ce laka ba can bai ce ga bance ba za ka iya ba nan kuma ya ce bance maka ba direct tunda abun ya sake maimaitawa sai ya kawo zamirin shin bance maka ba innaka kai din nan lan tastati'a ma iya sabaran ba za ka iya haƙuri da ni ba ban ce maka dama tun farko ba shi nan abubuwan suna faruwa qala sai annabi Musa alaihi salam yace masa akramaka Allah in sa'altuka an shay'in kaga nan babu wani uzuri da ya kawo babu uzuri sai yace la tu'akhidni bima nasitu sai ya kawo uzuri yace ka yi haƙuri ka mun uzuri ka yafe ka yi afuwa mantuwa na yi maganar da zai bisa mantuwa ne kawai ka yi haƙuri kar ka tsananta mu amma yanzu na biyun nan da ya sake maimaitawa ɗin ta gaba bisa mantuwa ba ne to sai annabi musa ya ce maka babu wani uzuri da ya kama sai ce in sa'altuka an in ba da ha sai ce akar maka duk wata tambaya da na maka bayan wannan ta biyun yanzu salatu sahib ne kada ka ka sallame ni kawai ka sallame ni kada a yi a tafiyan tare kawai kada a yi tafiyan tare kad balagta min ladunni uzran gaskiya ka kai matuƙa matuƙan haƙuri wajen yin mun uzuri ya kamata ɗan halal mai kunya shi ma in ya san kamai kamai kamai ya ji kunya na ƙarshe ko ba haka ba ya ji kunya falatu sahib ne kawai a bar tafiyan tare kawai a rabu balagta ta kai matuƙa min ladunni uzura waje yi mun uzuri ta kai matuƙa zuka in na sake ba wani uzurin da zan bayar kai ma ka yi haƙuri fantalaka ya ce to shi kenan yanzu waye ya nemi a rabu annabi musa ne shi malam bai ce zai kore shi ba bai ce zai kore shi ba amma shi ya ɗau alkawari in ya sake a rabu shi kuma malam ya cika masa alkawari fantalaka sai suka shiga topic na uku kuma neman ilimi na uku hatta idan aka ya ahla qaryatin suna tafiya suna tafiya a matsayinsu na matafiya sai ta zuka zo wata alƙarya istaf'ama ahlaha a matsayinsu na baƙi sai suka nemi mutanen garin su ba su masauki su ba su masauki a matsayinsu na baƙi matafiya abna'u sabil matafiya suka nemi a ba su masauki daga 'yan garin amma fa abau 'yan garin suka ƙi ƙememe an yi bayyi su ba su masauki suka labe wani gefe kawai gefen gari suka yi kwanciyar suka sauka a nan kaga ba a girmama su a matsayin baki ba ba a karɓe su ba ba a musu hidima ba da aka san ana yi wa baki suka samu wani gu a gefen gari suka zaman su suka kwana a cikin haka ne cikin garin garin suna zaga garin haka suna neman masaukin ba a ba su ba sai shi hidir din waje dafiha jidaran sai suka samu wani kango na gida kango kango na gida yuridu an kwabba yana so ya faɗi ya karkace haka kawai zai faɗi inda katanga za ta faɗi fa kama sai shi khidir ɗin sai ya miƙar da bangon waɗansu malaman tafsiri suna cewa rusa kangon yayi daidai wannan wajen ya sake gina shi sabo domin ya sa akwai dukiyan marayu a ƙarƙashin ya tone dukiyan ya riƙe ya ajiye gefe sannan ya gyara kangon ya getta ta sai ya mai da dukiyan ya binne shi a nan shi Allah ya sanar mai da abin da ke ƙarƙashin wannan kangon waɗansu kuma suka ce haka kawai ya dafa kangon kawai ya tura shaka sai ya miƙe kawai sai da ya koma tsaf ba tare da ya rusa shi ya sake gina shi ba Allahu alam dai ya samu kango zai faɗi ya sake getta shi shi kenan wannan ya isa ko to sai annabi Musa sai ya sa baki alaihi salam ya ce aka ramakan lahu yadda mutanen garin nan suka mana rashin mutunci ba su ba mu masauki ba mun nema mun nema mun nema sun ƙi ba su girmama mu ba a matsayin mu na tafiya to bai kamata kuma mu musu hidima a musu aiki haka siddan a tafi haka ba gaskiya laushi ita na lattakasta alaihi ajiyar ya kamata a nemi ladan wannan aikin da kai a biya ka domin tare za su yi aiki ai ba in dai har ya rusa ne zai gina ai ba zai annabi Musa ba zai kalle shi yana kwaba kasan yana dora bulo din ya kyale shi ba dole shi ma ya ya taimaka masa yace akar makalla mu nemi wani abu nemi wani abu dan ba su bana mutunci ba ba su girmama mu ba ba su karrama mu ba ko da za mu musu aikin banza a wofi haka kawai mu tafi ba dole su biya mu karɓi wani abu kawai sakamakon wannan abin da muka yi kaga ya ƙara baki alaihi salam ina fata an gane ko to da buɗan bakin malam shi khidir alaihi salam da ya tabbata annabi ne yace ma annabi Musa alaihi salam ba firaqu baini wa bainika yace to yanzu rabuwa tsakanina da kai ya tabbata wajen rabuwanmu ya zo wajen rabuwanmu ya zo kai ka nemi haka ne kuma dole in cika alkawari saboda haka aka rabu na ji annabi musa yanzu sai ya ɗauki kayansa abinda ya zo da shi ya hau jirgi ya koma ya bar wannan wajen majma'ul baharai ne an gama karatu dole in an rufe makaranta aka sallame ka ka tattaro ka da'ina ka da gida ka ɗau akwatin ƙarfinka da kwaɗo da matres da bokiti da cutlass da fatanya ka dawo su ake rikewa annabi musa dai ya dawo yace masa kuma kafin ka tafi sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra zan ba ka fassaran abinda ka gaza yin haƙuri a kansa zan ba ka fassaran abinda ka gaza yin haƙuri a kansa kaga nan sai ya kawo shi sa'unabbi'uka bai ce bi tafsiri ko bi bayani ba domin a tafsiri wal bayanu wa ta'wilu duka abu ɗaya ne ta'wil akwai tawili bi ma'ana wanda yake ɗaukan ma'anan fassaran ayoyin alkur'ani shi kalmar tawili ana amfani da ita a ɓangarori guda akwai ta'awilun mamduhun akwai ta'awilun mazmumun akwai abin da ake kira tawili wanda musulunci ya yadda da shi shine ka fassara aya a bisa ta yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗe ta ba tare da ka karkatar da fassaranta ba akwai ta'awilun mazmum akwai tawili wanda musulunci ya aibanta shi musulunci ya soke shi musulunci baya goyon bayan shi shine karkatar da ma'anar aya kamar yadda take zuwa ga wata ma'ana daban ko ta son zuciya ko ta neman abun duniya ko ta neman shahara ko na ƙarfafa wata aƙidar mutum ko ƙungiyar da yake bi ya yi in wata aya ya bata wata ma'ana daban misali kamar yadda 'yan shi'a suke cewa a ayan nan ta suratul hijrat walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa Hufi kulubi qulubikum suna ce sayyidina Ali kenan Allah ya sanya muku kaunan sayyidina Ali da sun shi a cikin zuciyanku wa karraha ilaikumul kufra ya tsanan ya sanya muku tsanan wato al-kufra shine Abubakar wal isyana shine Umar wal fusuqa shine sayyidina Usman Ka gani kufa wal fusuqa wal isyan ya bada ma'anansu da sayidina abubakar Sayidina abubakar sai shine al wal fusuqa umar wal shi ne sayidina usman shi kuma sayidina alifa habbaba ilaihun, al-imana wa zayyanahu fi qulubihim Allah ya kawanta wa mutane da tsananin son sayidina ali a zuciyarsu ya kyamatar musu da abubakar da Umar da Usman shine al-kufra wal fusuq wal isyan kaga wannan ta'wilun ne mazmum tawili ne na haramun tawili ne wanda bai dace ba domin duk tafsirin da ka ɗauko na magabata daga sahaban har tabi'ai da tabi'u tabi'ina khairul quruni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qarni thumma alladhina yalunahum khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum ثم الذين يلونهم سنة القرون المفضلة الثلاثة waɗannan ƙarnoni da aka ba da shaida a kansu a kan shirya duk in ka ɗauko tafsirinsu da duk wani mutumin kirki mai bin sunnan manzon Allah sau da ƙafa ba za ka samu inda ya fassara waɗannan ayoyin kamar haka ba kaga wannan tawili aka yi amma murɗa ma'anar aya da karkatar da ita zuwa ga wata ma'ana daban kaga su su ne su yi supporting ime a aƙidansu na shi'anci wani yana yi yayi supporting menene wani abun duniyan shi da yake nema wani yana iya murda fassarar aya ya karkatar da ita domin wataƙila fati ko wani gwamna ko wani wanda yake so ya ci zaɓe ya karkatar da ayoyin zuwa gare shi wani ya karkatar da ayoyin zuwa gare shi ko ko mutum yana nema ya zama to shuhura mai shuhura a duniya sai ya karkatar da wata aya ta yi sapotin din wannan son zuciyar shi din to shine tawili inda ya kasu kashe biyu akwai wanda ƙur'ani ya yadda da shi wanda aka fassara aya tsaf yanda Allah ya faɗa kuma yanda fassaran ya tafi akan fahimtar magabata as salafu salih wanda kuma at-ta'wilul mazmum shine irin wannan to sai annabi sai shi ya ce annabi Musa alaihi salam sa'unabbi'uka zan baka labarin bi ta'wili fassaran wato abinda ka kasa yin haƙuri a kansa kafin in sallame ka ka je gida bari ka tafi da sanin waɗannan abubuwa guda uku da dalilin yin su ina fata an gane ko wannan shine ne فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا حبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغير وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغه وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا يوا sai ya faro masa daga darasi na farko dama da jirgin ruwa aka fara aka zo yaron nan sai aka zo kuma gina wannan kangon ya ce wa amma su. darasinmu na farkon nan na wannan jirgin ruwan da kaga na ɓalla wani planki na cire shi ya ce to wannan jirgin ruwan da muka hau fakanar lima sakina jirgin ruwa ne na miskinai miskinai almiskinu shine wanda rashi ya sa kullum yana zaune a waje ɗaya daga sakan sakan a sukuna ko a sakan rashi ya zaunar da shi waje ɗaya bai da shi to duk ran da ka zo za ka same shi kusa kawai don bai da harka da hada-hada na tafiye-tafiye bai da wannan harkokin to su waɗannan masakin ɗin kaga kaman su suka haɗu suka yi haɗaka suka sayi wannan jirgin ruwan kaga ya ka miskinai in plural form bai ce wa an safinatu tu fakana li miskinin ba na miskinai a'a na masakin miskinai ne wanda suke da jirgin ko yan famili ne ko kuma haɗaka aka yi kowa ya kawo kuɗi aka sayi jirgin ruwa idan aka je aka samu wani abu sai a raba kowa ya ɗauna shi percentage ɗin su waɗannan miskinan ya amalu fil bahari suna aikinsu ne a teku wajen loda kaya da tsallakar da su da ɗauko fasinja daga wancan gaban a tsallakar da su wannan gaban a ɗauko kaya wani sai kaya ce tsallakar mun da su aikin da suke yi kenan transportation ne suke yi amma a kan teku yace fa'arattu an a'ibaha sai na so ni ni kun aibanta wannan jirgin kun lalata shi shin aibanta abu da illan tashi da lalata shi alheri ne ko sharri to sai yayi rifarin din shi zuwa ga kanshi bai ce fa'ara da rabbuka an ya'ibaha ba bai danganta wannan ga ubangiji ba sai ya danganta wannan ga menene gare shi saboda ta'adduban saboda ladabtuwa ga Allah saboda a ladabtu ga Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane ko yace sai ni na aibanta wannan jirgin na ɓata shi na lalata shi gani yace wa kana wara'ahum dalili kuma da yasa nayi haka wa kana wara'ahum wato ai amamahum can gabansu inda za su je port can tashan jirgin ruwa inda za su tsaya ɗin to akwai wani malikun akwai wani sarki da yake fitowa sai a sa mai kujera da fadawansa an ɗan kafa mai ɗan tanti a wannan port ɗin duk jirgin da ya zo ya wannan port ɗin wannan tashar in ya ga jirgin lafiyayye ne zai sa fadawansa su je su duba jirgin su yi sakin ɗin shi su kalli lafiyarsa in yana da lafiya bai da wata illa ko aibi sai a kwace jirgin a ce na mai martaba ne ƙaryanka talaka ƙaryanka ta yi kaɗan ka mallaki jirgi mai kyau irin wannan eh, na sarki ne na sarki ne kun san ana samun iri waɗannan akwai wani sarkin da aka samu shi ko kwashe matan mutum yake in tana da kyau ko a kistan annabi ibrahim da wace ce da hajara eh, har ya zaman to dalili ya samu wace ce saras saras shi ma kwashewa yake fadawa ake aika ya zanka da matanka mai kyau kyakkyawa ki karyanka talaka karyanka wannan kyau ba na talaka bane na mai marhai a kwace har aka zo kan annabi ibrahim matan shi hajara abin da ya wakana sarakunan kowa da irin nashi zalunci shi wancan na kwace matan mutane ne kyawawa shi kuma wannan a kwace dukiyanka an ga keke na tef ɗinka garau ina fata an gane sosai a kwace kaga yi da kyar ga suna yawo a ta nan kan in dai ta nan yake zama da kyar ga keke na tef a wannan titin ba za su ma zo ba to shi wancan a tot ɗin ya zauna to sai ya ce wa kana wara'ahum kaga asalin wara'a bayani kaga su kuma ai gaba suke yi to wannan yana daga cikin kalmomin da suke amfani da a kalmomi wanda suke daukan ma'anan opposite abu gaba da baya duka tana iya cewa wara'a wara'a bi ma'ana amama tana iya kuma wara'a khalfa tana daukan wannan ma'anan to a can gaba da su akwai wani malikun wani sarki azzalimi mugu ya akuzu kulla safinatin yakan kwace dukkan wani jirgi bai tantance na maraya ne ko na miskini ne ko na talaka ne ko mai kuɗi ne in dai wani jirgin ruwa ya girma ta wajen ko na wane ne ba ruwan shi zai kwace shi gasban zai robin ɗin shi kun ga alhazbu ne robin kwace karfi da yaji shi ake kira robin idan aka sa makani a ce am robbery kaga ƙarfi da yaji in kai magana fada su daddake ka a ce mai martaba yana magana kana magana ta su kawai yace shi yasa yayi haka ay akuzu kulla safinatin salihatin salimatin jayyidatin jamilatin rasban yakan kwace kowane jirgi amma in lafiyayye ne lafiyayye da bai da wani aibi to ni kuma sai na aiban tashi nan an samu barna guda biyu mafsada guda biyu menene mafsada barna guda biyu kwace ka kwace dukiyan wani halaliyarsa barna ne ko ba barna ba sannan ka fasa wa mutum jirgi ka balle wani katako ka tafi da shi ka bar shi a buɗe barna ne shi ma ko ba barna ba ne na'am wani barna ne ya fi sauƙi ba shi tun da dai ɗan wannan lahanin da ya sa zai sa su tsira da jirginsu a biyu suka haɗu dole sai ka yi ɗaya to ka nemi a hafsihi ma bararan sai ka nemi mafi sauƙin menene da leza abin nan yawa a wanda ɓarnan shi ya fi sauƙi to da ya tafi a ɓallen shi ɓarna ce mun wanda har annabi Musa ya yi inkari ya ga bai dace ba ai ɓarna ne bai dace ba to wannan ƙaramin ɓarnan da zai sa su kuɓuta da jirgin nasu ya fi da a bar jirgin lami lafiya su je su rasa shi gaba ɗaya to wani abu zai haɗu maka guda biyu kaga in kai nan ɓarna ne in kai nan ɓarna ne so mejo abun nan da maino idan suka haɗu sai ka menene ka karkata wajen leza abun nan mafi sauƙi wannan yana na a cikin shari'an a shari'an musulunci shari'an musulunci yanzu misali cin abinci ana azumin ramadana menene shi barna ne barna ne sabon Allah ne to ulsa ta kama ka wanda in baka ci abincin ba zai kai ga mutuwa mutuwa ma barna ne Allah ce wala taqtulu anfusakum nan kuma yace maka ah, ka ka rike bakin ka rana ta faɗi to wanne ne ka shahada ka ce gara olsan ta kashe ka ko kaɗan ci abincin bayan ramadana karama da wanne ne zai fi sauƙi a ci abinci to shine idza shtama'a mafsadatani yace uktira aisaruhuma ko akaffuhuma barara? idan barna guda biyu suka haɗu sai a nemi mafi sauƙin a fada maka domin kar a fada wa babban to abin da ya faru a nan sarfin can barna yayi mugun barna amma na ya fi girma shi ma wannan barna ne amma zai sa su tsira da jirgin shi yasa aka yi karamin barnan akan toshe babban barnan wannan babu laifi a shari'ar musulunci Allah ya sa mu dace to kaga darasi na farko kenan yanzu an gano maslahan ɓalla shi ai hmm. yawa ko kai ne jirgin ka ne ka gano don wannan akai za ka ce mana a ɓalla biyu ma eh, a shirya filanki biyu aka rama kalla ba ma ɗaya ba to kaga ashe mafsada ta dawo menene maslaha da ya zo ya yi bayani ya bayyana mu je wa ammal gulamu darasi na biyu kuma na wannan yaron da kaga na yanka shi a kashe shi yanka fa ya mai yankan rago ya shi yace shi kuma ga dalili fakana abawahu wannan yaron yana da iyaye guda biyu mahaifiyarsa da mahaifinsa dukkansu kuma mumunai ne sadiƙai ƙanitai sa'ibai mutasaddiƙai sa'imai ah? duk inda mumini ya kai mumini sun kai iyayensa yanzu kaga suna da imani mumunai ne shi kuma wannan yaron yanzu bai ma balaga ba balle alkalami ya hau ya hau kanshi amma a yanda Allah ya kaddara yaron nan in ya girma hamshakin kafiri ne mushriki za a yi wanda influence din shi tasirin shi ga iyayen shi zai riddar da su ya raba su da imani imma saboda tsaban ƙaunansa da suke yi ko kuma tsaban ya zamanto wani mai hamshakin mai kuɗi ko ɗan ta'adda azzalimi da ko sun ƙi ko sun so sai ya kirsasa su sun bar wannan imanin da suke kai to shine na sai muka ji tsoro muka ji tsoro an ma tsoriyanan wa kufran idan ya girma zai tirsasa su ya matsa musu ya tilasta musu akan tughyanan su koma fata wa kufran da kafurci zai tilasta su bai kos shi yasa annabi Musa a sai ce wala turhitni menene a can baya wala turhitni a min amri usran ko to nan yurhiquhum zai tilasta sa ya tilasta su yi forcing din ko ta hanyar tsaban kauna da iyaye suke ma yara ni baba in ba ku dawo ta farki na ba ni gaskiya ba zan yadda ba ni zan kashe kaina ni a a a a a a a a dan lele dan lele dan lele kake so a yi za akwai shagababu irin wannan kamar yadda Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun azim wani sa'i sai ka ga ƴaƴanku da dukiyanku da Allah ke baku to Allah yana jarraba ku da su wani sai a jarrabe shi ta dalilin dukiyan nan ya kama irin asabul jannatain din nan ya kafurci ko kuma ya bar addini fitina jarabawa ce jarrabe shi wannan shi ne sosai yake a idan ya girma saboda tsaban kauna da son shi ba sa sa abin da zai ɓata maka rai sai su biye masa ɗin kawai su je saboda tsaban soyayya da ke tsakanin ‘ya'ya da iyaye sai ya biye musu ko kuma saboda yanzu ya yi kuɗi shine mai ɗaukar ɗawainiyansu da cinsu da shansu da suturansu da komai nasu su yanzu sun manyanta ba za su iya yi kansu komai ba saboda ɗan wannan abin da za a samu na rayuwa ɗin ya ce to ga sharaɗi ga sharaɗi kamar kistan da manzo Allah sallallahu alaihi ya ba mu a kistan ina jin a suratu a suratu Yusuf ne ko a'a kistan mutum uku din na wanda ya shi mawadaci ne yana da hali aka yi yunwa yar uwanshi ta zo neman taimako yar baffanta ba wanda yake so a rayuwan shi ta. Sai samu ya yi zina da ita sai aka yi yunwa ta zo neman taimako sai ta ce waɗannan mutum uku da kogoya suka shiga kogoya rufe kaga ai daga baya saboda necessity na rayuwa tsabar rashin abinci da yunwa sai da ta ba da kanta gare shi da ba tun farko ta ce a'udhu billahi ba zai ba a'udhu billahi har ta ba da kanta yanzu daga baya da aka zo za alfasa ce ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki kar ka kunce ƙullin da ba halal ɗinka ba ne So ya ji tsoro ya raurawa ya faɗu ya ce ya bari har abada ya ɗauki duk abin da take bukata ya bata ya ce ya Allah ina ne sanci wannan alfashan don kai ne Allah ka sama mana mafita kogo ya ɗan ne kogo ya buɗe to kaga ita bukata ta rayuwa ne ta sa ta miƙa kan So ta ƙila yanzu wannan shi ma tun da iyayen shi sun tsufa lokacin da Allah yake ce wabil walidaini ihsanan imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kila fala taqul lahumā uffin wala tanhar wa qul lahu qawlan karima yanzu ba sa iya sabuka kansu komai to takami ne ce to shar'i ne in kuna so in ciyar da ku in kyautata muku in dauki dukkan dawainiyan ku ku dawo addini na wata ila su mika wuya wannan shine abin da aka ji tsoro fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu sai muka yi nufin kashe shi din nufin kashe shi din dalilin kashe shi din domin Allah ya sauya musu wani ɗa daban da ya fi wannan alheri mai ƙoƙarin kiransu zuwa ga kafurci ya riddar da su su halaka bayan ga su suna age age abin nan sun kai shekaru dattawa ne su cika akan kafurci su shiga wuta bayan da su mumunai ne to gara shi yaron a ɗauke shi domin imanin su suya ya ya tabbata Allah ya ba su wani ɗa na gari wanda zai kula da su wanda aƙidansu na bauta wa Allah iri ɗaya ne ba na shirka ba kun ga anan da yake fa'ara da an gina huma menene canja mugu a sharari kafiri mushiriki da zai ɓadda mutane a kawo mutumin kirki na alkhairi da zai shiryar da mutane wanne ne alkhairi wanne ne sharri canjawan shi ne alheri to da yake canji ne na alheri sai ce an huma. rabbuhuma rabbuhuma da yake abun alkhairi ne sai annabi khidir yayi a tashin din shi ga Allah amma can da yake aibi ne aibanta jirgin wannan ba na daftar sai ce fa'arattu nan kuma da yake kauda mugu a kana kirki alheri ne sai ce rabbuhuma fa arada rabbuhuma can kuma da yake aibi ne ce fa aradtu an aibaha wannan duka yana da daga cikin ladabtuwa kalmomi na ladabtuwa ga Allah ka daina danganta sharri ko wani mugu abu ga Allah duk da ce Allah ne ke yin su ke kaddara su shi Allah in ya faɗa da kanshi kamar yake wa nablukum bil khairi wa sharri fitnatan wa ilaina turja'un ka gani za mu jarabe ku da sharri da alkhairi tunda Allah shi ya faɗa da kansa a wannan shi ya faɗa sai ka bar amma kai bawa ka faɗa wa ubangijinka duk da cewa haka ɗin ne to amma babu irin ɗan ladabi da ladabtuwa da girmama Allah subhanahu wata'ala ya ce <clears throat> fa'arar na an yubdila huma rabbu huma khairan kaga da yake alkhairi ne sai aka yi annabi khidir sai ya rifarin in shi zuwa ga Allah zakatan ya kawo musu tsarkakakken yaro mai tsaftatacciyar zuciya mai imani da Shi shine kamar yadda Allah ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha annabi Musa ya gama fir'auna fa hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayata al-kubra ya kawo musu yaro mai tsarkakakken zuciya da imani da babu kafurci a ciki babu shirka wa aqraba ruhman ya kawo musu yaro mai sada iyayensa wa ake zal qurba ya kawo musu daga jikinsu tsatsonsu yaro mai ƙaunansu mai sada su ga dukkan alkhairi mai sada su ga dukkan wata rahama mai sada su ga dukkan wata rahama ba mai sada su da sharri ba da kuma kafirci nan kashe yaro ya yi ya yi ta tunda an bayyana da ba a bayyana ba mu dai an yanka yaro dai an yi barna to shi ne annabi musa shi ilmu zahir da ya sani kenan ilmu zahir yanzu da aka kawo masa ilmul batin wannan to kaga ya gano lallai wataƙila kuma yaron shi ma ya zama to rahama tunda an kashe shi ne ka ga bai balagan ba balle har ya yi kwamitin kansa a cikin wannan laifin ya je wa Allah a mai zunubi da ya riddar da wani sai yanzu ya je wa Allah a wanda bai balaga ba balle alƙalami ma ya hau kan shi ga duka maybe an yi favorin din Allahu alam mu je tafik na uku darasi na uku ya kai annabi Musa da ka kasa haƙuri a kai wannan kangon da ta gani wa ammal jidaru wannan kangon da ka gani ya karkato kamar zai faɗi na jatta shi na jara shi fakana li ne. wannan kangon na waɗansu marayu ne ina jin abun da babansu ya mutu ya bar musu kenan on complete menene building ya wani sai a bar maka gida mai kyau lafiyayye mai kyau duk da za a shige shi ma baban ya mutu ma an sha gina gida mai kyau kaga ana cewa next week za a tare Allah ya ɗauki ramu. mutumin sai kaga sai dai magada za su je su karar gida mai kyau mai tsada <clears throat> wanda duk kayan da ake sa a cikin cikin ma daga ƙasan waje ne a zo a raba kaga a kacanta da dukiya yara su kasa maintaining gidan to komai sai ka je Germany globe sai ka Germany abun wanka sai ka je Germany wash hand basin sai ka je Germany ba gara ka je na fante ka nan ba sai a canja gulof din da wani abu ya faru za ka hau mashin maza yanzu ka je obalande nan ko kuma ka je fante ka ko ka je wari street ko lagos street ka fi a gani to ni kuma a gidan ya sha jiki sosai a bar maka wani a bar mai floti wani a bar mai gona to wannan an fara daga ginin baban ya mutu incomplete abin nan uncomplete abin nan building haka shine kangon to nan kangon na marayu ne ku duba fakana li gulamai ne na waɗansu yara ne daga jin gulam bai balaga ba daga jin gulam bai balaga ba yatimai ne kuma marayu fil madinati a wannan garin da suka je aka ƙi basu su masauki ɗin nan a ƙarƙashin kangon wa kana tasahu kanzun lahuma akwai dukiya da babansa ya ɗan tona wajen ya bar musu na gado yar taska haka ka san irin sef na na mutanen da ko na waje ake ko ko a tsakiyar ɗaki ko a gefe mutum ya je ya binne kuɗin shi haka ya ɗan sa wata 'yar alama in zai ɗan ɗebo wani ɗan canji ya bi dare cikin duhu ya ɗan tona ya ɗebo yadda ya mai da ƙasa ba mai gane wajen to haka baban ya ajiye musu dukiyansu ya taskance musu dukiyansu a ƙarƙashin wannan kango na'am wa kana abuhuma salihan ko baban waɗannan marayun nagartaccen mutum ne mutumin kirki ne salihi ne bawan Allah to fa rabbuka an yabluga huma, ubangijinka yana son yaran nan su girma har su zamanto mazaje cikakku wa yastakhrija huma, su fitar da wannan dukiyansu na gado da babansu ya bar musu wanda da kangon ya faɗi ya rushe dukiyar za ta ne za ta zama to expose za ta bayyana mutane su wawushe ta wal kuma suna ƙananan yara da ba za su iya kare kansu ba ba za su iya ba kare dukiyar maraya da kyautata dukiyar maraya daga halaka da lalacewa alheri ne ko sharri to sai ya yi attachin ɗin shi ga Allah yace fa'ara da rabbuka an yabluga huma wa kanga huma sai ce rahamatan min rabbika kuma wa yayi aikin ginin shine amma bai yi a tashin din shi zuwa gare shi ba ya rinka alfahari eh dalilin da yasa nayi haka ina so in kare ma yaran nan dukiyansu saboda tausayin da Allah ya mun tausayin da Allah kai da kaji mutum ma yana yabon kansa saboda tsaman tausayin da Allah ya mun kasan akwai dan question mark ji mutu yana yabon kansa to gaba ɗaya ce ubangijinka ne ya so kar dukiyan ta lalace ya sa aka yi ginin saboda tsaban tausayi min rabbika irin na ubangijinka ya musa kaga da yake tausayi alheri ne kare dukiyan maraya alheri ne sai a tashin insu zuwa ga Allah can raba da kafiri raba mumini da kafiri shi ma alheri ne sai ya yi tashin ɗin shi can kuma illanta jirgin ruwa ɗin nan da yake ɓarna ne sai ya yi mai saboda tawalu'u sai ya dangana shi a gare shi zalika ta'awilu ya musa wannan shi ne fassaran malam tasti alaihi abin da ka kasa yin haƙuri a kan shi yanzu ka an yi graduation ɗinka ka samu ɗan dai darusa guda uku haka ba musamman irin wani irin certificate za a bashi ba ke ina fata an gane ko ko kuma a ce an sallame shi saboda rashin haƙuri ɗalibi ne mara haƙuri annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a sahihul bukhari yace rahimallahu musa yace rahimallahu akhi musa da ɗaya daga cikin waɗannan usulubin Allah ubangiji yayi rahama ga ɗan uwana Musa da yayi haƙuri da Allah ne ya san irin adadin amfani da darussa da muka samu amma rashin haƙuri kawai uku muka samu irin wannan da an samo mana ashirin ai da da gobe mu ce za mu ɗora darasi na hudu ina jin har a kai ashirin da bakwai amma uku ɗin nan da su masu daɗin ji amma sai kuma ya nan gina kangon ya yi rashin karɓan ladan da da nai Musa yake so a karɓa ɗin rashin karɓan shi saboda an yi ma maraya hidima ya yi yawa dama Allah maɗaukacin sarki in kana da wadata kar ka taɓa dukiyan dukiyan faman kana ganiyan falyasta'afi eh faman kana ganiyan in kana hidima ma marayu da dukiyansu in kai kana da wadata kar ka taɓa nasu kai da naka kawai kai da naka to wannan su ne fassaran abinda annabi Musa ya ƙi hakuri a kai kuma abinda Allah ya kaddara kuma shi ɗin ne kawai zai je ya koya kawai ina fata an gane ko to wannan shine ƙarshen wannan isar ta tafiyar neman me akwai bayanai da yawa na neman ilimi da laduban neman ilimi na ɗalibi da ɗalibta da dokoki da menene da cika alkawari da menene duka zamu zo mu ɗan taɓa waɗansu kaɗan daga cikinsu gobe idan Allah umarni ya kai mu sai mu tashi kuma wa yas'alunaka an zilkar naini yanzu akan eh, menene mulki jarabawar Allah akan mulki mu yi jarabawar Allah akan addini na fitiyatun amanu bi rabbihim mu yi jarabawar Allah akan dukiya shine asabul jannati jannataini ko sahibul mun zo mu yi akan jaraba wajen neman ilimi yanzu za mu zo mu yi jaraba wajen neman mulki ko waɗannan abubuwa dama duka a kansu ake samun matsala a rayuwar duniya ma gaba ɗayanta a rayuwar duniya ma gaba ɗayanta ka je ka yi karatu don neman certificate kawai ka je ka yi karatu don neman abun duniya ka je ka yi karatu don alfahari ka je ka yi karatu don a ce maka doktor shehi falilatu sheikh ana ta abun nan don tara duk irin waɗannan ka samu babu wulada a cikin jarabawa ce an jarrabi mutum yasa a hadisin Abu Huraira ta Allah ubangiji ji shi da ya yarda da shi annabi ya ce awwalu man tusa'aru bihim jahannamu salatatun farko wanda za a gasa a fara tunkuɗe su a jahannamu tun uku ne akwai malami akwai malami a ciki akwai mujahidi akwai mai dukiya da ya ta ciyarwa a shedugriya ne za mu zo mu je irin waɗannan abubuwan abinda ya sauƙaƙa jin kenan a yau Allah ubangiji ya musu albarka bari mu je wajen tambayoyi Allahumma amin to tambayoyinmu a yau duk addu'o'i ne ma Allah biya mana bukatunmu ya ce mala assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu ina neman addu'a wa abokina a kuma aminina wadda Allah ya masa rasuwa a Egypt a can ƙasar Misira kenan yau ɗin nan shine former gmd na nndc ko mai suna alhaji ahmad musa allah ya ji kanshi ya masa rahama da dukkan musulmai baki da allah gafarta masa allah rahama masa allah kyauta makwancinsa allah ya fi kurakuransa alkhairinsu kuma allah ubangiji ya ninnin kashi. allah ubangiji ya ji kan dukkan al'umman musulmi mu masu ran Allah ya kyautata namu ƙarshen sai wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah ah, Allah ubangi ya ƙara rayuwar malam albarka da jikan iyaye malam yau wata bakwai da kwanaki biyar da Allah ya yi wa mata na rasuwa a sa ta a addu'ar Allah ya jikanta ya rahama mata Allah kuma ya bani wata da za ta mai gurbinta Allah ubangi ya jikanta malam Allah ubangi ya gafarta mata Allah ubin ya kyautata makwancinta ya haskaka mata kurakurai da ta yi a rayuwarta Allah ubin ya yafe mata abun alkhairi da ta yi Allah ubin ya ninninka mata Allah ba ka mafi alkhairi Allahumma amin sai tambaya ta gaba tana ce assalamu alaikum ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karbi ibadar mu ya samu cikin waɗanda za a yanta a wannan wata mai alkhairi kuma ya yi muku sakamako domin ilmantarwa da kuke yi a tafarki addinin musulunci Allahumma amin ina son malam ya fahimtar da ni akan daren lailatul qadari domin wasu na cewa dole ne sai mutum ya tashi karfe biyun dare zuwa fitowan alfijir sannan zai samu dacewa da albarkar daren wasu kuma sun ce wani ɗan ƙaramin lokaci ne a cikin daren idan ya wuce shi kenan sai wata shekara to daren lailatul qadari dai yana fara daga lokacin da rana ta faɗi in daren ne kuma Allah yake salamun hiya hatta matla'il fajr har lokacin da alfijir zai fito kaga ba wani ɗan karamin lokaci bane daga faɗuwar rana har lokacin da alfijir zai keto kaga akwai awowi awowi ne sannan wanda idan kamar yadda na faɗa a kwanaki idan daren ne da zarar rana ta faɗi daren ya fara to magaribanka tana ci in ka yi isa ma duk tana cikin lailatul qadari za a yi counting ɗinta a cikin lailatul qadari idan ka tashi bayan isa kai na filfilu gwargwadon abin da ya samu da niyan cewa su ne na filfilunka na lailatul qadari da kake hasashe ya yi. wanda ya tashi can tsakiyar dare ya yi. wanda ya tashi can wajen ƙarshe-ƙarshe shi ma duka tsayuwa ne jinkirta shi zuwa ƙarshen shi ne time na nafila kanu ƙalilan min al'alaili ma ya hajja'un amma wabil asari hum yastaghfirun lokacin ne da manzo Allah sassala yake yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir Allah yana saukowa a sulusi wan fatin dare na ƙarshe Allah yana saukowa da kanshi saukan da ya dace da zatinsa da shi Allah ɗin zuwa ga sama ta ɗaya da cewa zai roƙe ni in bashi wa zai kwankwasa a buɗe wa zai addu'a a amsa masa a wannan sulusin dare na ƙarshe to ɗan suna jinkirta nafilansu a wannan lokacin saboda shine peak time na yin nafila shine lokacin da ya fi albarka ya fi lada ya fi alheri amma ba za a ce shi ne kaɗai ya samu lailatul qadari no wanda ya daga bayan isha zuwa karfe tara ya baccin shi ya yi ƙiyamun lailatul qadari insha Allah wanda ya karfe goma zuwa sha biyu ya yi wanda ya yi can zuwa dab da alfijir ya yi duka kowa ya zaɓi lokaci wanne ne yi zan iya a farkon lokaci don in na fara bacci zan zarci gara in yi tun ido na ganin ido kaga sai ya kayan shi bayan isa ya je waɗannan kuwa suka yi a can tsakiya waɗansu can suka jinkirta zuwa ƙarfe hudu ko zuwa ƙarfe uku to su ko sun jinkirta bayan daren kuma a lokaci ne da yake albarka na yin nafila wannan shi ne kawai malam insha Allah Allah bin ya mana muwafaka sai na sai yake kuma ina son in san game da tahajjud wai dole ne mutum ya zo masallaci kafin Allah ya karbi ibadarsa da tsayuwarsa na dare Allah zai karɓa a gida amma an shar'anta shi a masallaci ne asalin inda aka fara shi a masallaci ne duk wata nafila wanda ba ta ramadana ta tarawihi ko ta hajjudi ba a gida ake so a yi ta manzo Allah ce kada ku sanya gidajen ku kamar makabarta ku rika gutsura musu nafila kuna sallah da daddare a wajen ina fata an sallan farilla ku yi su a masallaci amma salloli idan na tarawihi ne ko na ramadana asalin origin insu inda aka fara shar'anta su a masallaci ne da mazo Allah a masallaci ya zo yin su wani sahabi ya gani ya bi shi wani suka zamanto su uku washe gari sai suka karu can sai aka fara gayyata mutane sai annabi ya ki fitowa saboda kada ya zamanto wajibi akan mutane to kaga yin su a masallaci aka fito yin su a masallaci aka fito idan mutum zai ce zai yi su a gida to ila. yana zaune a jirgin tv sai ya ga wani program ce sai ya gama kallon shi eh, sai ya gama kallon shi insha Allah kuma ai an ce fatsara umma mata ya tsara ma kawai da ka yi niyan kai goma sha sai ka ce kawai tun da biyar sun samu alhamdulillah saboda wani abu ya dauke abunda kuma zai yi motivation naka ya rika kara maka himma a masallaci yana da yawa zaka ga wani tsoho da kafishi kuruciya ka lafiya ka ga ya bada himma ma malam baya hutawa sai ka rena kanka sai kaga wani marar lafiya ya ba da himma ma malam sai kaga wani karamin yaro da kafi shi ya ba da himma sai kaga bangaren mata sun ba da himma da waɗansu tsofaffi to a nan ɗin za ka samu waɗansu garusa sai ka ji a zuciyarka kana ta a to ni ne banza kenan ke ko eh mai son hutu ɗan hutu sannu da hutu kalli wannan dattijan kalli wannan ƙaramin yaro, kalli wancan kalli wancan marar lafiya to za ka ce eh lallai lallai baka da uzuri to akwai abubuwa da yawa da za su za ka samu na darasi amma ba a ce in kai a gida ba bai karɓu ba amma masallaci jam'i yawan jam'i ma yana ƙara ba da wani bonus na lada ke sa masallacin ka'aba ya fi kowanne lada saboda ba inda ake haɗuwa a yi jam'i ga mutane irin masallacin ka'aba sai masallacin manzon Allah sallallahu sai baitul maqdis Allah samu dashi a rika fitowa masallaci a rika fitowa masallaci na hudu game da roƙon Allah akan bukata dole ne sai mutum ya daɗe a zaune yana addu'a ban son kana ce dole ne ba wanda ya sa ka dole addu'ar ma tana iya barin ta kawai ina fata an gane ka ce malam shi addu'a ya ake yin shi ana bukatar sai an daɗe ana yi a karɓa ko kuma kaza ne amma ba dole ba mai sa ka dole malam ina fata an gane wannan kalman dole dole ka dai ka rika cire ta amma wani ya tilasta maka ko wani kaga yana zafafawa ina fata an gane ita addu'a gurgudan yadda ka nace Allah yana son mai naciya a addu'a yana son mai naciya ina fata an gane ko kai ka sa babanka a gaba kana nace mai kana nace duk zafin shi wata zai baka ya huta ina fata an gane Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa ibnu adama hina ah, yus'alu yaghdabu Allah yana son mai ilhahi mai naciya a wajen addu'a annabi yake duk mai roƙon Allah Allah yana biya mai bukata amma kada ya ce na nace na nace na yi na yi na ga shiru ya yanke kauna ya daina ehe eh, mutu ya ce ya daina ma ya ma daina zuwa umra wani zo mu je umra kai je ka kawai umra sau bakwai na je ban ga komai ba fata <laughs> an gane da yake na fila ce ya ma ba ka kyauta ya ɗauko carbin ya ce ah ga ma carbin na manta naɗe sai ya baka yaya ya kama da na baka ka je wai shi irin ya daɗe yana zama kan darduma ya daɗe yana jan carbin har yanzu shiru saboda haka kawai ya yi giving off ya ɗauki tsammani ba a haka eh, karka ce na daɗe na daɗe ban gani Allah yana zaɓen maka the best time da zai baka the best time wani abun da kake so yanzu yanzu din nan to kowa ya ji labarin za a baka akwai wanda suna ma ambush e eh, ne fa yi wata kwangila a Abuja fa mun ga ana cika takardu maybe a watan April ko me mai zuwa za a an samu leakage daga can masu preparing din wannan kudin a turo maka duk an samu leakage an buga wa juna to sai ka ga bakin ido a kofan gidanka suna yawan dan gilmawa ana ma ambush ana ma ambush sai Allah ya dakatar da abin ai ta cewa ya ne shuru ya ne shuru ya ne an dakatar ma an menene ma kafin ma a kawo shi nan gaba waɗansu ɗin masu mutu sun yi accident waɗansu ma sun ɗaya da tsammani sun tattara sun bar inda kake sun koma gun wani can to sai Allah ya sako maka a lokacin da ba iri waɗannan miyagu kaga jinkiri ya zama to me alheri amma da yake kai baka sani ba ka rika korafi Allah tsine ma wani al'amari ma wallahi sallah Allah wajaran wannan kaza Allah ka Allah ya isa Allah kaza kaza ba a sani ka yadda ka yi imani Allah yi wa baya yi wa bawansa abin da bai da kyau Allah baya yi wa bawansa abin da bai da kyau duk abin da kaga Allah ya maka ko kana ganin abun kai a kallonka is negative abu amma is positive ne daga ƙarshe wataƙila ka gane ko baka gane ba Allah mun ya mana muwafaka to yanda kai addu'ar ka tafsir Allah ka bani kaza ka bani kaza in kai haka wanda ya nace ya nace ya zauna to Allah ya fi son mai nacewa a wajen addu'a ya daɗe yana yi kuma ba zai cire tsammani ba tambaya ta ƙarshe Allah ya gafarta malam me ra'ayinka a da a game da bawa a game da bawa mutum bawa mutum addu'a kuma a ce sai ya yi adadi mai yawa sannan za a ce ra'ayina kace tambaya a nan ke ra'ayina kace tambaya me ra'ayina akan wannan to ra'ayina kai ka yi wa kanka addu'an ba sai an baka ba wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun kawai sai ka je ka roƙa ita addu'a duk harshen da ka roƙa yanzu mutum ya zalunce ka ka ce ya Allah ya Allah ka bi mun haƙƙina Allah ya isa Allah ya isa Allah ka isa mun Allah ba saurare ka ba sai ka iya da larabci to duk abin da kake roƙa ji Allah ya kai shi da Hausa ya kai shi da Hausa shi wancan addu'an ban san wani irin aka baka ba ake sai kai adadi kaza sai kai adadi kaza amma in aka baka wanda annabi ya kayyade a yi kaza adadi kaza a yi kaza irin adadi kaza to wannan shine in sabani wannan ne to shi kuma ka nemi wanda yake daidai Allah ubangiji ya biya bukata Allah ya mu gama da duniya lafiya Allah ubin ya samu dace da wannan daren da muka shigo cikin kwanakinsa. Allahumma izza al-islam al-muslimin wa dhilla shirka al-mushrikin wa damir a'da'ana wa da'aka wa da'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin arhamar rahimin. Wa salli Allahumma sallim wa ala abdika habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.